أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا شدة جوات الرجب هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا فدري هدو دا أربعين دا أكو ونديري دا عشرين دا تقوز جوات بيو ميلادية دبو بيو دا عشرين دا بيو الله تبارك وتعالى مكيولوكو yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato sharhun nuniya ko kasidatun nuniya wanda muke bayani akan yanda koko littafin ke mana bayani akan maganganun da suka shafi aqida to abin da ya shafi aqida kamar yadda muka sha magana mirara wa tikraran abu ne wanda yake kololuwa wanda yake babban abu ne kuma dole ne mutum ya rika tunanin yadda za a yi ya samu irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wanda aka bashi abubuwa guda uku to an bashi halawatul imani an bashi gardin imani nan ba na farko sai aka ce ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi akan wanda duk ba su ba to za a gane kuma son Allah ko mutum zai gano yanda zai so Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ta hanyar bayanin aqida yadda mutum zai ma gane yaya Allah yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai yace ce na biyu shine ya zama mutum ya so wani dan uwan shi ba abin da yasa ya so shi sai saboda Allah nan ma aqida ce domin ikhlasi ne ya zama na saboda Allah yake yi ko saboda Allah ya so ko saboda Allah yake fushi ko saboda Allah kaga shi ma dole wannan aqida ne ikhlasi ne sannan na uku aka ce mutum ya rika jin tsoron kada ya koma cikin kafirci kamar yadda baya son da ran shi a ɗaukai a jefa shi cikin wuta baya son haka nan to haka kuma baya so ya je kafirci na ko yau mutumin da duk aka zo ga wuta da ran shi aka ce za a ɗaukai a saka a ciki lalle ran nan zai gama sifa to balle kuma an jefa shi ma a cikin to kun san ka kenan kafirci musiba shi kuma ma malam cewa yayi da mutum ya koma kafircin kuma gara a ɗaukai ɗin a jefa shi a cikin wutan da ran shi da dai mutum ya yadda wani dalili ya sa ya zame ya koma cikin kafirci to gara ya yadda a ɗaukai da ran shi a jefa shi a cikin wuta ya kone gaba da da yadda wani abu ya sa ya kafirci wannan an yi magana aka ce watakila wanda suka musulunta ake magana to ba ma su kaɗai ba wanda ke cikin ma ya rika tunanin wani abu na duniya ko zai zo ya samu ya abin nan ɗinsa to wannan shi ne abin nan ɗin mummunan ɓanna shi yasa wani daga cikin magabata aka zo aka ce yana cewa shi dai zai yi haƙuri akan abubuwa guda uku ya ce na farko zai dage akan bin Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda duk abin da za a yi mai to ya gudu ba zai koma cikin kafirci ba da abin nan dinsa sau da aka zai cije sannan an samu jarrabawa kuma zai haƙuri sannan ya ce in kuma yi ma mutum laifi ko wani abu ya mai afuwa zai gode to amma muhallin shahid kada mutum ya yi tunanin maganan fita daga cikin addini abu ne mai sauki musiba ce babba to sai dai ita aqida ba mutane ba sa ma son ta ai kuka lura koyo mutane ma ba su da yawa littafin aqida bai da daɗi. to mutane ba su son shi na haka su sun fito su rika jin kullum mu ta falala mu ta maganar falala to ai duk wannan abu in baka da aqida ko kai ba amfani idan aka ce duk aikin da za ka yi kuma baka da akida duk abin da za ka yi to babban ma abin da muka faɗi na falala ma shine la ilaha illallah ba to menene ita wa akida ba ce kalli mutum a ce maka an je lahira an tsayu an buɗe mai littafinsa guda casa'in da tara ɗari ba ɗaya littafi za a nuna wa mutum kuma aka ce kowane littafin ya kallon shi zai kalla iya kallon shi littafin na yana cike da rubutu ko ina zunubi ɗari ba ɗaya fa sai aka zo ka ce mai ka tafi a yi ma awo ya ce mai zai je a auna masa to me yake da shi shi bai da komi aka tambaye shi da ka ga abin da ke cikin littafin nan naka ne kai ka aikata ya ce yi e, masu rubutu sun zalunce ka mala'ikuna da ke rubutu sun zalunce ka ya ce a'a an masa adalci abin da ya ganin nan ciki cikin littafi ɗari ba ɗayan nan duk nashi ne iyakal kowane littafi ba iyakal shi malam sani kuma guda ɗari ba da duk zunubi ne a ciki na? iyakal shi iya inda zai kalla littafi ɗaya da aka buɗe mai littafin guda ɗaya kowane guda ɗaya iya inda zai hanga duk rubutu ne rubuce cike da zunubi duk zunubin sani a ciki kuma guda ɗari ba ɗaya wannan ɗayan so ɗari ba ɗaya kowane irin shi ne duk inda ya kalla kowane iya kallon shi amma zunubi ne cike ba haka yi kawai ya tsallake ya san kawai shi a ganin shi wuta zaya sai Allah ya ce to yau rana ce ta adalci ba ma zalunta kowa ko aikin ka kana da shi daidai kiyashi to za a je a sai an nuna ma aikin nan ya kalli to in an auna mai kiyashi an kwatanta da wannan mai abin zai mai aka ce to muna da wani alkawari tsakanin mu da kai ka taba faɗin la ilaha illallah kuma an rike ta saboda aka gata nan rubuta a jikin wani katin, aka ɗauko mai katin aka ce gashi je kaka je a auna ma ya ce to Allah mai wannan zai amfani an kwatanta shi da abin da ya gani duk tarin zunubin nan mai zai amfani aka ce kai dai je ka auna ma ba ma fa zalunci adalci ake ma mutum malam ya tafi aka je aka ɗauki wannan kayan zunubin nan iya ganin shi littafi ɗari ba ɗaya aka sa ma'auni aka ɗauko zunubin wannan kalman shahadan nan "La'ilaha illallah aka sa a ma'auni malan kalman nan ta yi nauyi aka ce sijin sijillatu waɗannan gaba ɗaya littattafan nan masu wannan kayan sai suka koma shagwai wannan kalman ta "La'ilaha illallah ta rinjaye su to ka gaya man yanzu abin da mutum zai je lahira da shi a samu wannan in wannan ba shi yasa muke ta kokari kullum abin da zai tabbatar da ita duk abin da zai rusa wannan kalmar in mutum ya ta rushe ya shiga uku ake kokari radda ka fito duniya fitowarka na farko a fara jiyar da kai ita ku galaji waɗannan da suke ta maganganu su ce a'a ba ma inda aka ce a kiran sallah fahimtar su ce akwai wanda su kuma fahimtar su sun ce a yi a kira sallah ta da ikama kunne a tada a kira sallah kunne na na dama a yi a wannan kama kunne na hagu mu dai mu yi wanda ba zai yi ba kuma ya je ya rike wancan kada yi amma dai abu ne rubutacce daga magabata to so ake yi ya zama ita kafa da ji sannan kuma daga wanda kake ma muhimmanci shi yasa mafi yawanci baba yake yi ko na kusa da baba ko wani na kusa da abin nan din mutum ko kuma ita uwa ta yi maɗanta lokacin bai ji da gwalgwalo ba in tana cikin hayyacinta in ba ta cikin hayyacinta wani ya yi ko wata ta yi ba dole aka ce sai namiji ko mace ba a'a ya zama na wanda ke kusa da wannan da aka haifi ɗan nan a fara samun wannan kalmar kafin ya ji komi ya zama ita ya fara ji fa'idar ta shine malamai suka ce idan Allah ya taimaka tun da ita ya fara ji da ya zo duniya ranar da zai bar duniya kuma mun karanta cikin ala'ayi halin ta mu idan mutum zai bar duniya rayuwarsa daga lokacin balagarsa zuwa lokacin da za a cire mai rai din nan sai an nuna mai kaman wani irin sho ɗan minti biyar a nuna mai duk abin da ya cikin rayuwarsa har zuwa yau sai ya gan shi shi ta za mu zo mu gani cikin kitabu ba san in Allah ya kai mu gobe cewa kafin mutum ya cika ya gane inda zai nufa ya gane ayyukansa na alkhairi ne suka yi rinjaye ko ko mugaye suka yi kafin a cire mai rai sai a san kowa sai ya san wannan kafin a cire mai rai so da ka gani aka nuna mai wannan ya gani ya ji daɗi zai ga abubuwa zai ga kurakurai da ya yi a littafin har cewa ya yi kai da aka nuna ma wani har sai da ya ga wani kuskure da ya yi wanda wasu mutane ke ganin shi ba kuskure ba cewa wata rana ya zo yin sallah sai ya ga kamar wurin da kura ko kuma zai sallan sai bai so karin guga shi ya kare ya lalace sai ya ƙi yin sujada sosai ya ƙi yin ruku sosai saboda kada karin guga shi ya lalace sai da ya ga wannan abu a ranar da ya wannan abu sai da aka nuna mai ita cewa ya zo yin sallah ya ƙi yadda ya faɗi sosai saboda kada karin guga shi ya lalace har sai da ya ga wannan to auna akwai wani abu ne da za a bari sau da zai ga wannan to a nuna wa mutum wannan gaba daya to a lokacin idan aka yi mai kalman shahada sai Allah ya tunatar da shi wannan kalman ita ya fara jirar da zai zo duniya don haka yanzu kuma da zai fita a ya kamata ya yi ta ita ya fara ji farko iftida yanzu kuma wannan ita zai intiha a ƙarshen rayuwa to Allah sai ya sauƙaƙe mai yayi da sauri ana gaya masa sai yayi sannan kuma gashi daga wanda yake so na kusa da shi ne suka yi mai kalmar sai ya ga cewa lalle waɗannan abin da suke gaya mai gaskiya ne wannan kalman yau neman mai mafita suke yi shi yasa aka ce kada mutum Allah ka tsare mu da wanda zai kuka sau biyu lokacin da mutum ya fito jariri ya fito ya kwantsama kuka yanzu kuma lokacin da za a je lahira idan mutum ya ƙara yin kuka to ya shiga uku kuka biyu kenan kukan nan da ya tsaya ɗaya wanda mutum ya sadda ya zo duniya to da abin nan ne saboda haka wannan shine abin nan kuka biyu أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فأمت إلى عمل تكن في يوم موتك حين يبكون عليك وأنت ضاحكا مسرورا yace kai ne wanda lokacin da mahaifiyarka ta haife ka ka fito kana kuka kana kwantsama kuka su kuma mutane suka kewaye ka suna murna suna cewa jariri ya zo jariri ya ta zo ana ta murna kai ko ka fito kana kwantsa kuka saboda ka shigo gidan masifa ya ce to fa'amad ila amali to yanzu ka dage ka cije akan aiki aiki tukuru siga ta na kira ne na al'amal kowane irin aiki da aka ce na shirya ne wanda za a samu lada ka ji cewa wannan aiki ana yi ana samun lada to dage kawai kai ta yi ba kama hannun yaro kai ta aiki tukuru takun sai ka kasance fi yomi mautika ranan mutuwanka hina yabkuna alaika lokacin da mutane suka dawo su ma kuka za ka bar duniya wa anta dahikan masrura kai ko kana dariya kana ta murna ka bar gidan haya gaga gidan duniya musiba ce wanda ya zo mutuwa Allah ya taimake shi ya gane inda zai nufa da za a yi mai tayin ko dai za ka dawo duniya ka zama sarkin duniya wallahi ba zai yadda ba in ka ga mutum ya zo tafiya mutuwa mutuwan nan ta zo ya yi kwaɗayin ya dawo duniya to sai dai kwaɗayin watakila ya ce dawo ya ƙara yin wasu ayyuka amma a ce dawon ba zai yadda ba in dai ya ga ya yi sa'a to me zai sa dawo ciki ba zai yadda ba kan ma ya zo abu ya burkuce ba na eh yawwa to kaji kaji masifa cewa yin nan muka karanta cewa mutane biyu ke kwaɗayin su dawo duniya in ma dai wanda ya shahada ya dawo ya ƙara shahada saboda girman abin da ya gani can ya wuce tunaninsa to yanzu yana so ya zo a lullunka mai ko kuma wanda bai aikin kwarai ba a Allah wa jarana wanda ya zo ya ga kawai gashi nan alaman wuta zaya to shine zai rika kokarin ya Allah na gane a dawo da ni a fasa tafiyar na ce na ai ka riga ka zo hannu Allah ka tsare ni to duka waɗannan abun maganin su aqida ɗabi'a ce na sani mutane ba sa santa shi yasa na ba wai abu kullum kafin in zo sai na auna yau ba za su zo ba to kuma abu ne labudda min dole ne ko kana so ko ba ka so ko ba kai anan ba wani wuri sai ka yi in ko ba kai ba to za ka ɗanɗana fuɗaka a lahira don ba wanda zai tsallaka in babu ita wallahi magana ce sara'atul qaul aqida ita ce kamar yadda nake gaya muku cewa in kana tunanin za ka iya yin mu'amala da mutumin da ba kai ka ga mutum a ce gashi za ku yi wata hudda ma ba kai to ko za ka iya yin wata ibada ko wani aiki na addini ba aƙida kuma ka iya amfani ba shi na bari amfani ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru goma sha uku da ya a maka na tabbatar da ita ne a aƙidan nan saboda an san in ta tabbata komi zai yi kuma komi zai kyau a usul na ahlul sunna wal jama'a dole ne ka san wannan abubuwan dole ne kuma ka rike su dole ne kuma ka yi tikarin su a zuciya amma ba mun san suna da wuya kuma da ma ita ce ranar fashin mutane ba wai yau aka fara ba tun mu ma san da ake mamu haka muka sani don da za a magana ta mutane su ji zuwa ne da za a magana su wani ya ce shi kwata-kwata ma bai gane abin da ake yi to ko kana ganewa ko baka ganewa sai ka zo ka rika zama inda ake maganar ta wata rana za ka ji kuma za ka ji wani abu a littafin ba guda ɗaya ba ne duk waɗannan ƙungiyoyin da ake magana bauɗaɗɗu wanda suka bauɗe gaba ɗaya wanda suka ma fita gaba ɗaya da abin duk sai an zo an yi magana a kansu in dai Allah ya sa muna da tsoron rai za ka ji su kuma za ka ji shin ko dai akwai waɗanda kake ciki duka ko akwai wanda kake ciki da rabi da rabi ko akwai inda kuka yi daidai da wasu a wurare da yawa kuma so ake duk sai kayi watsi da su. Sura da ba mutum ya daure tun da wuri. ya san cewa abu ne wanda ya zama dole wajibi ne kamar yanzu misali aka ce maka ana kihu ne sai aka zo babin tsarki sai mutum ya ki zuwa ya ce shi baya ganewa ya ki yadda ya koyi babin tsarki to ga ma abin da za a yi a fikihun a can gaba ya yi daidai malam zani ya ki zuwa ya karatun tsarki da shi ko fa haka mutane suke yi idan aka zo wannan wurin kawai sai mutum ya ɗauka shi ya iya ku duba nan jiya da na yi wata magana daga kawai mutane za su ba shi ga rigiwa da fita daga ita ina faɗi ba ismail ya ce wai ya ce ko ba haka yake ba idan ka zo wankin alwalla na ce idan ka zo alwalla sharaɗi ne kowane ɗaya sai ya kammalu idan bai kammala ba maimakon a ce uku kai karshen ta ma ɗaya kai kai to in ɗayan nan bai yi ba kuma cikakke to baka da sallah misali idan ka zo wanke hannu zuwa gwiwan hannu to kowane wanki za ka yi sai ka tabbatar ko ina yawonku. idan ka tsaya iya nan har yanzu ba ka gama aiki ba don wai kana tunanin da ka wanke nan sau uku yanzu kuma ka zo wanke dogon wannan sandan hannun sai ka tsaya iya nan ba ta yi ba to sannan kuma in za ka wanke ya ce za ka zubo ruwa haka ne ka riƙa yin haka daga nan kai haka sannan ba haka nan kowane sai ka samu ruwan nan da ka zuba na farko sai ya haɗa ko ina a wannan hannun to shi ne ka yi ɗaya idan wani wuri bai taɓa ruwa ba sai ka na biyu to ɗaya ka yi yanzu cikon wancan ɗayan ka yi ɗayan bai yi ba rabi ne shi ma har yanzu bai yi ba to ba za ka samu uku ba sai in lokacin da kowane ɗaya ya cika ya fito in ko ba wanda aka ce kai sau ɗaya ba ne kamar shafar kai ta ko shafakan an yi ta saɓani a wajen malamai tun da su ta su kai umumin ra'asi suka ce wasu wani kuma sai suka zo kawai sai su ɗauki kamar yanzu wani shi sai ci da hular shi kawai taɓa ruwa ya bi tsakiyar kai ko mata sai ta bi tsakiyar kitso duk nan da nan babu ya za daga nan na? ban ji ba to ai gara ma'aimai murzakan a ce kan ya sa wanda ya murzakan amma dai bai yi ba ba haka aka ce ba amma dai kaga ai da dama dama akan wanda ya dauka kawai haka da yatsu ko ya bi da yatsu tsakiyar kai mata musamman mata ya su bi haka tsakiyar kai wai ta kattaba ta shampo shampon banza shampon wofi in shampo ya koma mai shampon ta shiga wuta mai amfani da shampon to sau naka shi ne abin nan to duk waɗannan ana maganar su ba sai ba mai tsarki zai maganar su to mutum sai ya ki zuwa to kaga lokacin da zai zo wata ibada ya za a yi ibada ya sallah sai ba tsarki ya za a yi duk wani abu da ake magana na abun nan ba zai yi ba in juma za a juma ga girman ta to bai iya tsarki ba iya alwala ba akwai juma in idi za a yi bai duk gaba ɗaya in ka ɗauka ka je ka abun nan shi yasa malamai mahim da yake su sun san menene in kana littattafan fito. nan za a faru in ka ɗauko littattafan hadisi wanda suka haɗu da fiƙihu nan za a faru ka ɗauki bulugul marami ka ɗauki muwaɗa ka ɗauki duk in ka ɗauko ka daga nan babin za su faru shima wannan ne ginshikin tafiya to wannan fiƙihu kenan to aƙida kuma ita ce ma uwar tafiya komi in ba aƙida gaba ɗaya ki ɗin ma da zaka shiga wurin ma ba baka ba kwata kwata kai ba ma sunanka inda balle ma ka wata ibada ta karbi babu sunan kwata kwata ma babu abinda da kai sunan shi kawai kasa a banza wanda aka yi za a yi karo za su da mutum ya zo shiga musulunci ba kalmar shahada za a gaya masa ba ita ce mabuɗin da mutum zai shi so dubu bai kalmar shahada ba aikin ba za ba a bari mutum ya yi sallan nan ba a bari mutum ya yi azumin nan ba a bari mutum ya yi hajji ko ya duk wani aiki sai an ce ka yadda da la'ila ha'illallah muhammadu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka yadda rukunanta ka san sharuɗanta ilmun yaqinun sidqun ikhlasun ma al mahabba wal qabul wal inqiyadu laha bakwai sharuɗan nan bakwai sai ka san su Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce sharuɗa hudu wasu ma suka ce biyar kamar sheik wahid abdulsalam bali shi cewa ya sharuɗan mutum ya yarda da manzon Allah sai ya haɗa ma sharaɗi biyar ya ce sharaɗi na farko tasdiquhu fi ma akhbara ka bada ka gazganta shi cikin duk abin da ya da labari sannan ta'atuhu fi ma amara in ya bada umarni kuma ka bi ijtinabu ma naha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar wa Allah yubadallaha illa bima shar'a ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya koyar sannan wa an tusalliya alaihi fi kulli ma zukira duk sanda aka ambato shi kuma kai mai salati ki cewa wannan dole ne duk in kana musulmi sai ka sa wannan sharadin cewa ya zama biyar duk sanda aka ambace shi kaji sai kai mai salati in ba haka ba ka fita daga gidan to aka gani sharadin nan bai yi ba ai wasu ba su kawo shi ba amma shi ta yi shi a fahimta sharadi biyar ne duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi waɗannan ya gasganta shi cikin abin da ya bada labari ya yi masa da'a in ya bada umarni sannan bayan haka nan ya nisanci abin da ya hana ya tsawatar sannan ya bauta ma Allah duk bautar da zai ma Allah sai da abin da annabi ya koyar haka masu cewa ba ruwansu da sunna ba addini suke ba ƙarya kawai suke ba bautan Allah za su yi ba ba su ta san ba bautan Allah ba kwata-kwata sun yi watsi da ita sannan na biyar ya ce duk sadda aka ambace shi kuma kai mai salati sallallahu alaihi wasallam ya umarni ne inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dole ne kuma manzon Allah salati dole ne duk da wasu malaman sun ce so kai mai so daya a rayuwa in so dayan kake so kai amma fa ranan ba ka ba ba kai bai so daya ga wanda ya zo ya ce zai kasa rayuwar shi kashi uku ya ce ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kau kai haka Allah zai tsaya ma kai ma a ɗaya bisa ukun abin da ya dame ka ya ƙara cewa to zan sa biyu bisa uku ya ce to Allah zai tsaya ma abin da ya dame ka biyu bisa ukun abin da ya dame ka ya ce zan sa rayuwa ta koyaushe in ma salati duka uku ya ce to kuma Allah zai kare ma abin da ya dame ka da na duniya da na lahira kasha to nan ka ce so kai so kai ba ka yi to mu tafi dai wannan na ma mun sai da wannan da namu muna tafiya fa kamar jirgi ne wannan yanzu za mu kwatanta shi da jirgi muna tafiya wasu na sauka muna tafiya wasu na sauka muna tafiya wasu sauka in ba za ba sai wanda jirgi zai tsaya ta sha ta wataƙila saura sahu biyu da sun tsere wanda haka da karatu a gida mutane sun fi su ta jin karatun falala ita cewa abin da ne to amma duk in ka kalli abin aka je aka dawo yanzu ranar da muke magana muka ce kalmomi guda biyar babu wani wanda ya taba roƙon Allah da waɗannan kalmomi guda biyar din face abin da ya roƙon ya samu sai aka ce mutum cewa zai la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kalmomi biyar to duk menene a cikin su sune kalmomi na'am ka ji mi ka jaraba ka samu ko to alhamdulillah na to alhamdulillah to so ka ji ga wani ya ce shi ba ya yi ya ya doyi ya samu <laughs> to za gani amma ai tauhidi ne wuri abinda ake tabbatarwa la ilaha illallah ma ake kara tabbatarwa to mu tafi yau sabo gashi nan baiti ne sha ɗaya ko daga nan aka ce wallahi ma hadha bi hukmi musqitin أين الغرام وصد ذي حجران شتان, ما ب... شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان ب... يجتمعان يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان أتبيء من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والحجران أجهلت أوصاف المبيء وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويزل يسجأ فوقها ولغيره منها الثمار وكل, وكل قطف داني ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويزل يشكو وهو ذو شكران هذا ولو أن الجمال مؤلق بالنجم هم إليه بالطيران يتي والله ana maganan kun san an yi magana ran na aka ce su asalin masu waka na larabci sukan zo sai su kulla abu farko da maganar soyayya cewa mutum dan adam yana yi dan adam dan uwan shi wata irin soyayya ta yadda wani har yakan dimauce saboda soyayyar nan ibn al-qayyim yazo cikin littafin sa wancan rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin yayi magana a ciki yake cewa so ya kasu kashi kashi kashi har nawa ne ma muka ce 70 da wani abu ko saba'in da hudu ya zo ya yi bayaninsu duk ba don wani abu ba don ya nuna 'yan adam suna da irin wannan soyayya su ya su to yaya in mutum ya koma soyayyar nan ta zama tsakanin shi da Allah muka zo cikin adda wadda wa muka yi maganan masoya da wanda ya je masallacin madina in ba ku manta ba saboda wanda yake so ya dinga kuka a wurin nan yana abun nan ba har aka tafi dai aka je aka kai ga an taimakai an yi agaji saboda kada so ya kashe shi aka tafi suka je suka haɗu da masoyiyar nan a wani gari aka yi aure suka taho a hanya ta mutu shi ma ya mutu saboda ita har aka ce dalilin wannan har wani tsuro ya fito a kabarin da aka yi masu kabarin wato fulawa soyayya shi yasa aksariyar malamai idan suna rubuta littafi game da soyayya ko shi raudatul muhimmin in ka kalli wani kofin za ga sai da aka sa fulawoyi a baya in ka kalli wannan littattafan ma'aurata duk wanda aka kawo aka yi maganar littafin ma'aurata in kadi ba za ga wannan fulawoyin a jiki an sa su ko alamar zuciya saboda yadda zuciya ke azabtuwa ko take jin daɗi saboda soyayya bayan nan sai ibn al-qayyim ya ƙara zuwa wani wuri yayi magana game da soyayyan nan yace ita soyayyan nan ikhtiyariyun ne au ittirariyun ittirariyun ne ittirari ne ko ko ikhtiyari shin haka nan yake faɗo wa mutum ko ko faɗo wa mutum yake yi ko yana so ko baya so a wannan lokacin muka raba tsakanin mata a karatunsu ne muka ce ku raba wane ne aka ɗauka wasu ka ce mai da muka raba da maganar sabaru da shukuru aka aka raba aka ce to ku ɗauka ikhtiyari ne ko ikhtirari malama fatima ta ce ita kawai ganinta take ikhtiyari ne kawai mutum ne ke jawo ma kanshi wasu can su malama sakina suka ɗauka suka ce kai ba da malama hawawa malama hawa ita ce jagoran wanda suka ce sam so ne faɗo ma mutum yake ko yana so ko baya so a'a mukabala ta yi tsanani har alaran ma aka zo alaran ma sam so kan ba ba ikhtiyari bane itirari ne muka ce meye dalilin kai kawo manyan dalilai guda biyu kuma ma kun san ko a tura magana alaran ma bai magana wa aksariya alaran magana da wuya yi magana a ranar sai da ya magana ya ce shi kan a wurin shi so itirari ne ba ana so ba ne na ce mai dalili ya ce saboda shi bai fara hau ba rafkanuwa a sallah sai da ya fara soyayya lokacin da ya zo yana son wata ya fara rafkanuwa ya ce to kaga ko abin da ya sa rafkanuwa ya ƙara cewa sannan kuma saboda so da aka sauke annabi adam daga aljanna alaihi salatu wassalam malam ya tuna da hawa'u da ya gansu tare yanzu an soke shi a wani an soke ta wani wuri saboda so yi ta yawo a duniya yana neman ta <laughs> bai ta ce da ta gaishe ta ba tana ta neman shi ba ta gaishe ta laɓe kawai da kade gari da tana neman shi <laughs> gado ne wani ala zai eh wani ita ba tana ta nema shi na ta nema kowa na ta bagan cikin daji ba da ta hango shi kawai ta ga ta laɓe kawai ta zawo wuri ta zauna kada ya zo ya ce ita ba ashe da gaske tana so tana ta nema wa ita ba ta ci wahala Allah zai ba ta sai Allah ko to ka gani tun da da can ma to ba gado wani kenan wani wani to ba ba ala rawa ya ce ta ya ce ai wannan neman da ta yi mai shi ke nuna fa dole ne so abu dan babban abu ne kuma kenan namiji shi ke zuwa ya nemo ko ana son sai kai ta zuwa kai ta nemo wa in ba haka ba kawai shi kenan ko kana kai ta jan wahala mm-hmm. wani lokaci ba kai kirkin kai kirki ta ce bai gaji da koshin wahala ba ya eh, yi zaune ta yi eh, to wannan ya sai ibn qayyim da ya taho yayi waɗannan babin aka yi ta magana da su kuma gaskiya lokacin har waɗanda ma suke waje yadda suka ta tattauna domin wani da ya zo har sai da ya faɗi takwaran malam sani ya ce kai gaskiya malam shi yana goyon bayan wanda suka ce ba istiyari ba ne ittirari ne na ce mashi me dalili da yake su audio suke yowa ya faɗi dalilin shi ya ce saboda suna da wani limamin su sunan shi malam sani ya ce limamin nan sai aka ga wata rana an zo za a yi sallan magariba malam kawai sai ya juya ya kalli mamu ya ce a daidaita sahu a daidaita sahu kawai sai Allahu akbar ya kabbata yana kallon mamu bai juya ba bai juya ya kalli alƙibla ba ya juya kalli yamma ya kabbara a'a gobe rafkanuwa jibi rafkanuwa ranar yan kwam aka zauna aka yi mitin ke damun liman ne sai aka gano ashe liman wata yarinya ke so Ina so ya aure imani ne wata yariya ke so ba shi kawai ya samu lafiya ba sai da aka hana shi auren ta auri wani ya ji sai ya gane ta tafi sannan ya dawo daidai amma ya sa'a da ya dawo daidai din ko to don haka daga nan sai ibn ya zo ya magana ya ce wannan son da mutane ke yi ko so ne na dan adam ko so ne na dukiya ko so ne na wani abu da suke so ko so ne na matsayi ko so ne na wani abu wasu sun mutu saboda shi kuma wasu sun kashe wasu saboda shi kuma wasu sun jima wasu saboda wannan matsayin inda wani ya ga wani zai tare shi wajen samun waɗannan abin zai illanta shi ko shi ya mutu ko su mutuwan kurmus su mutu gaba ɗaya su mutuwan kasko wani zai yadda ne shi da dai ya bar wani wanda ya hana shi son wani abu ko ko wanda yake son da ya bashi wani ya samu shi bai samu ba gara ya sanadin a rasa su gaba daya sai ce to lokacin kamuwa ake da wani ciwo da ake ce ma almalankoliya ya ce melancholy ake ce mashi da turanci wannan ciyon in ya kama kwakwalwa a daidai saboda so to ba a rabata da shi sai dai mutum ko dai ya mutu ko kuma ya samu wannan abin da yake so ya ce shi yasa wanda suka kamu da wannan ciwon in sun mutu ma ba a rufe su a kabari da wuri sai a basu karanci shi awa ashirin da hudu watakila daga nan sai su farfado watakila a gaya masa a ce abin nan da kuke so yanzu za ku samu ko kun samu ku sai su taso su abin nan ɗinsu ya fito ko to idan har rai zai yi irin wannan har da abin da zai ɗimautar da shi ya koma ga irin wannan a matsayin yana son wani abu duniyawi yaya kake kallon wanda da gaske yake shi ya so Allah ko ya so lahira kaga idan idan dai wanda yana son wani abu na duniya ya gane ba wanda zai tare shi kan wannan abin duk wanda zai tare shi su bata yaya wanda ya so Allah da gaske kuma yana son abin da ke hannun Allah ya bari shi wani ya tare shi bayan wannan ba tabbas kana iya samun nanan din ka mutu gobe ka gama samun kuma ka mutu ka zama kamar dan tsako ka samo amma wajen ci ya gagara ko kuma daga nan kawai shaho ya ɗauke shi ba ka ake waɗansa tsako ba to shi ne na yake kwatanta mana waɗannan son mutane na son duniya suna son kuɗi suna son wasu mace na son namiji namiji na son mace a irin waɗannan son ya ce to idan mutum ya auna waɗannan kuma ya zo bai gane wancan ba to babu abun nan ba to shi ne na yake cewa da aka kwatanta wancan na baya kun yi magana ana so sai a za a tabbatar da magana Allah da sanin da za abun nan ba ya ce gashi cikin na goma in kuka duba ya ce hukumul shafi da zairi ma burhanin innal mahabbata da lidani ya ce kafin nan ba ko hukumul shafi hukuncin masu jita-jita da zairi ma burhanin babu hujjoji game da abin da ya shafi Allah ko su rike magana innal mahabbata wai so da kauracewa shi ne kauracewa lidani ya ce dukan su wuri ɗaya suke ba haka bane da abin nan ɗinsu a ce ji. Ya ce wallahi ma haɗa bi hukumin hukmin Ya ce wallahi wannan maganan da suka yi ba hukunci ne na adalci ainihin gharam yaya za a yi a haɗa soyayya wasaddu zai hijirani wanda yake da saddu wanda yake shi tamannu ne hanawa ne wanda yake ma abokin kauracewa ne kuma ce daidai suke kaga wanda za a ce misali ɗan adam ne a wannan yayi ba a kwatanta su to ya za a ka kwatanta wanda ya so Allah da wanda ya nesa da Allah kuma sannan ka ce za su zama ba za su ba yadda za su zama daidai ya fito ko za mu ga sharhi shattana ma bayanar halitai halatai ai akwai bambanci nesa tsakanin hali guda biyu nan kamar yadda ka san bambancin sama da ƙasa fa in turi jam'an in kauka so ka haɗa su da so da ƙi na maganan kusanta da wannan mai so ya zo kusa da mai nisa ka so ka haɗa su wuri ɗaya ya ce wannan shattan ai ka yi nufin jam'an fa mabdiddani ya shi kishiyoyi biyu ko ba su haduwa ba yadda za a yi ka hada dare da rana ka hada yunwa da ƙoshi, ka hada murna da bakin ciki ka ce dusu daban-daban suke saboda haka shattana ka hada su ko su ma an kalli kishiyoyin ma suna haduwa ne na gaske ba su haduwa ko kaga suna faduwa san ko suke ma ko sun ce a haɗa suke su a waye ne suna so su aishe ma kuɗi wa kowace da ta kowace da ta ya ya kai wanda yake mai soyayya wanda ya kai kololuwa wanda ya ɗimauce wajen soyayya da so hanat alaihi nafsuhu wannan ya zartar da kanshi tunda soyayyar nan ba ita ce wanda ake magana ba ba ta Allah iz ba'aha rabnan yayin da ya sai da rai shi da arha gabanin aka yi mai wayo kamar wanda aka yi wayo wanda za a ce ya mai da kai shi an mai wayo an mai gabanu kamar misali mutum ne yanzu in kwatanta ma malam sani kale su yanzu ne a ce kana da ɗaurin dina kana da dinariya ta kai girman hannu ka zan ko wannan dinariya za ta kai miliyan na curin hannu miliyan biyu na malar sani dama masu zinariya na nan su kulle ka na? ah ina lalle ai an yadda baka sani ba curin hannu na zinariya miliyan biyu na kana ganin fa da aka ce an je an kwatanta in zinariya ta kai kamar girman bulo inci tara aka ce da can an kwatanta aka ce biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas tsayi to yanzu sai suka ce a linka so uku ma so hudu ma ko ta ji su to wajen biliyan nawa kenan kake magana wala za ne wannan ai ba karamin kuɗi ba ne ai in mutum ya samu kama wannan ya saka ta aljihu ta ishe ka rayuwa yanzu haka mutu ka bar kaya da yawa haka ya kashe kudin da to wannan shi ne kaman a ce ma kana da wannan zinariyan sai wasu suka yi ma wayo suka anshe ta suka baka kashin yaki na to kashin jaki ne za ka yi da shi ni dai har yanzu ban san amfanin kashin jaki wai dai maganin hayaki maganin kuda a ce an kunna shi kori kuda amma dai ba kai shi gona ya zama taki baya taki to kaji to amma mutum wannan shine an mai gabunu baka ga yanzu wata kasan ba ma a yadda suka faɗi ala haddi kaulihim ai masu ginin zinariyan ne suka je wani wuri masu ginin suka je suka tono wani mulmule kato su kuma masu gadin su a wurin da suka ga abin da suka tono suka yi kosu-kosu suka ga tsab su kyala mutanen nan da wannan sun gama arziki sai suka harbe su suka ɗauke wannan abin shi kuma ciyaman na abin nasu ya ji labari har ashe sun masu sun riga ma har sun gwada ta da suka tono ta kamface ciyayi suka dora wajen scaling auna to ba su kashe da masu awon ba amma masu zinariyan sai suka bi su suka kashe su gaba ɗaya suka ɗauke zinariyan da su amfana da ita saboda sun san dan daga nan ma sun gana masu sai su yadda kaki su tafiye su sun gama samun duniya to ciyaman din ya ce ba su yadda ba su su kai ƙara har kotun duniya inda ba abin nan ba saboda haka sai an gwamnati ta biya su wannan kuɗin ko a fito masu da zinariya su ai malam wannan abin musiba ce a ita ce duk rikicin da kake ji can wannan zamfar ita ce babbar rigimar da ake sa rigimar duk rigimar nan da kake gani a can to ita ce nan ma birnin gwarin da ka gani dirigiman cikin dajin nan kaya ne ba iyaka a cikin dajin malam sani kuma Allah ji kan magabatan mu kaga yanzu kama wannan zinariyar da aka ce ta nan din inda ake ta rigima su su sardauna sun gano ta a lokacin suna raye da suka gano ta suka ga irin arzikin da arewa take da shi sai suka ce wannan za ka tono wannan wunin to mutanen nan za su dawo su kwashe ta gaba ɗaya su mai da ƙasar su ma kaman turai a ɓoye fayil ɗin kada a bari a sani ma da ita sai yaranmu sun yi wayo ya suka ce sai yaran yaranmu sun yi wayo sanda za su iya yin wayo su gane za su ɗebi wannan abu su ma su sarrafa su yi arziki a arewa su ma don waɗannan masu fetur ɗin nan wata ran za a yi faɗa da su na? a? eh ta kaji ko? ka ji ko ku ji da mutane da su ta tsaya da kanta ta ji mana arzikin da ke arewa mana Allah kadai sun ya kashi kaji cewa ya yadda ya ce da suka je bari mu ɓoye sunan suka ce da suka kai ziyara wani dattijon arewa na kirki da suka je ziyartar shi sai da ya ba su wannan labarin ya ce an san da aka zo aka yi bincike yan wane ne kake ce geological surveys da suka je suka yi bincike aka gano a wannan da aka ce za a ɗauki ofis ɗinsu a maida lagos sai su suka yi kitin suka ce abin da za a yi a ɗauke wannan fayil ɗin nan kar su tafi da shi in suka tafi da wannan fayil ɗin ya su abin nan kuma sannan ba kwamfuta ba ce wallahi ce sun riga sun sa a ciki fayils ne sai aka ɗauke fayil ɗin aka ɓoye aka ce in aka gano arzikin da jihohin nan suke da shi to mutanen nan za su yi ta faɗa da mu ne ma mu kafin namu su taso ma an gama su dawo ma wurin eh ma su ɗauro kayan su dawo ai wurin ai dan wannan abin da ake da shi fannan nan ya fi wancan dimman nan da suke da shi ya linka ma ba ma za a haɗa da wannan man ba gaba ɗaya man da suke da shi wannan jihar ita kaɗai abin da take da shi a ƙasa wallahi malam aka kwatanta ya wannan man gaba ɗaya sai aka ce a ɓoye saboda kada su zo su sani mu su zo su mamaye mu to yanzu wanda suka gane ne su kuma suke ta mamaye so sai zo tsaya na dan saurara insha ba na ka tura wannan hala jin kan na fara jin kan sai ban samu sarari na saurari wani hira ba da aka ya turo man na gani nan ne na fara jin kan amma tun da ka ƙara tada ni tsimi in Allah ya da yau zan daure sai na jita. wajen tafi da bututun za a kunne za a yi shuru haka eh. to ka gani so za ka kaga waɗannan abubuwan malamu na da abubuwa nan kaɗan ba to da suka gano yanzu za ka shi ake ta yanzu shi ake ta shi ake ta kowa duk wannan rigimar da kake gani ana yi da abun nan ba rannan wani da ya gaya man cewa ya wata takan samu in an kai gida mai gidanta shi shine uban ɗiba in ya kai ya ɗebo sai sai ita kuma sai ta je ta dan ya fato dan ya wa fa take malam sani inda ba za a gane mata ya fata ta dan ya haka ta dan ya fato ta bulle sai ta ba mai wata aiki ta kai kasuwa amma aka kai kasuwa miliyan 25 miliyan 30 wani lokacin ta kai ma wani ma bai iya biya shi kadai sai an hada shaguna sannan su iya biyan wannan dan ya fato wanda kai kuma shi mai abin bai gane an ya fata ma to kai ka ce haka Allah zani kana jin dan hakan nan ta dan ya fito miliyan ashirin da biyar miliyan talatin ake bada mai shago ɗaya wani lokaci bai iya biya sai an zo da shi arziki ne a cikin kasa malayin aka bi Allah shi kenan shi yasa ake cewa a bi Allah in an bi Allah arziki sai fito mana da abin da ba mu tunani yanzu Saudiya ba nan muka karanta littafi ba da su Malam Abubakar ya ce saboda bin Allah da suke yi har akwai duwatsu guda biyu timatima da ya masu kawai zinariya ce aka kewaye da babu waya kawai radda gwamnati take so sai da ta zo da mashin na ɗiba kawai ta je ta ɓalla daidai bukatar ta kawai a kai a ja abin da kawai a sayar ce abin da take so duwatsu fa ɗirka ɗirka amma zinariya ce suna nan da shi guda biyu manya-manya sun zo sun tare bin Allah shi ne zama lafiya arzikin nan nashi ne in ya ga dama ya sa dutse ya koma zinariya amurin mumkin ai ya sa sahabbai suka wannan su sahabbai suka sha amma kafirai da suka zo can mu manzon Allah suka yi inda gaske ne ya je ya ce a maida masu jabalus safa ya koma zinariya Allah ya ce abu ne mai sauki ai ko jibrilu ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bada shi a maida shi safa din a maida shi zinariya ka fi so ko ko a yi ma ka gafara a lahira a yi masu rahma a yi masu gafara in muka maida dutsen nan safa ya koma zinariya to duk wanda ya waye bayan nan za mai azabar da ba za a yi kowa ba lahira ko ko ka zaɓi a yi masu gafara a yi masu rahama manzon Allah ya ce kada a yi mana wannan ya Allah kada mai da dutsen nan ya zama zinariya a yi mana gafara nan da rahama a yi gafara da rahama sallallahu alaihi wasallam to ya ka gani na malam zani sallallahu alaihi wasallam ita ce maɗin masu ansa dutsen ma ba su nan ta kuma in an ansa ta halaka mutane sannan wasu kuma su iya da bayan an saukar in ko suka iya yi masa azaba da ra'ayi kowa ba shi ko annabi ba zai taɓa roƙon ma al'ummar shi azaba ba To sau da haka dai shi ne nan da haka in an yi wannan yace ce nan ne ya hal hanat alaihi nafsuhu wanda ya wulakanta kanshi ya wulakanta kanshi iz ba'aha ghabnan domin ya saida ta da cinikin da aka yi mai wayo ya ce bi kulli hawanin da dukkan wani abu na wulakanci ya bashi a tabi'u man tahawahu nafsuka fa'ian za ka saida wanda ranka take so kawai ka koma kai masa biyayya ka je kawai ka dau abin da take so wannan bisaddi ai wata azidi wal hijrani wanda in ka zo ba abin da za a yi sai dai kawai abin da zai yi ya tare kai kaurace ma ya azabtar da kai ya kaurace ma ka je ka bada kanka zuwa gare shi wanda ba amfanin da zai ma illa ya azabtar da kai ya kaurace ma a jahilta ausa al wa qadarahu awsaf ka mabi' ka jahilci sifofin abin saidawan ne da matsayinsa shi yasa kai am kunta za jahalin bizil asmani ko ko kai ka jahilci abin da yake mai kudin ne abin kudin ne ka jahilta ba ka sani ba ba ka san kayan su ba wahan yace akwai abun kaico akwai abun rauni akwai abun mamaki akwai mamaki li qalbin la yufariqu tayruhu absan ga zuciyar da tsuntsayensa ba sa iya gane iccen da za su jira to don daga nan ne aƙida ta zo akwai mamaki a zuciyar da tunaninta baya bambance waɗannan itace za su hau kawai ko ta ina mutum ya ce ko ina addini ne shi duk inda aka biya ce shi ina kake menene aƙidar kai ce shi kowace kawai shi ko ina yana nan sai wasu mahaukaci na kwatanta maku cewa wanda za a tambaya a ce menene aƙidar kai ce shi ko ina yana nan wannan in ma dai ka bashi sifa guda biyu wataƙila kai mai uzuri ko dai ka ce mai jahili ko ka ce mai mawukaci, to jahilcin ya fi sauƙi domin a duniyance ma ba a zuwa a tambayi ka kace ko ina kana nan masu kakin nan da kake gani a ce da ɗan sanda da soja da immigration da custom da yan civil defense da masu gadin gidan wuta masu wasu faya wane ne su fire service da faya akwai wasu faya na gansu a sakatare su su masu bakaken kaya wato ko faya menene su ma wani na gwamnati na federal government ne masu wasu bakaken kaya duk dai hada ka ce duka waɗannan da waɗannan da a ce yan civil dukkan su a ce in an haɗu kai ka uniform iri ɗaya duk inda aka tare da kai yau ka sa na police gobe ka sa na soja gobe ka sa na yan sanda da an daga mu da ka ce a duk ɗaya ne kai can general ne can mahim kai ne abin nan duka ka ce kai ne to ko ba wannan ba ma makaranta kwatanta makaranta dan yanzu kuna layi ɗaya da makarantu iri ɗaya ka yi ma yaran ka biyu uniform ɗin makaranta kowace ka ce su shiga ka gani zai yi ko ta gwamnati ce ya ka ce ga makarantar can primary ce ta wuri kaza yi ma yaran ka uniform na primary amma bajin suna nuna wacce makarantar ba za su basu su shiga cikin wannan makarantar kasuwa a tsarin duniya an yi haka balle a wannan ne sannan mu ce shi ko ina yana nan wannan kuskure ne sosai ya ce wannan akwai hauka a tsuntsun da bai iya bambance ma itacen da zai jira a kai tsuntsu da kake gani cewa suka yi idan zai jira a kan itaciya yakan zaɓi inda zai jira ne daga inda ya kama da jikin shi ko inda ya kama da gashin jikin shi ne yake jirawa ko kuma inda zai ci irin abincin da yake ci yana wurin in ba haka ba tsuntsu bai jirawa a itacen da ba ta kama da shi ba don zai fitar daban in mai harbi ya zo sai harbe shi kawai nan da nan amma in ya shiga ganyen da ya dace da shi sai ya saje da ganyen da ya ga kana duke-duke sai kara matsa ya shige cikin ganye gaba ɗaya ganyen ya yi daidai da gashi ya ce to kai Allah rai tsuntsun da ko zuciyar da ba ta iya gane wani itace ya kamata ta jira a kai ko ina tana nan bai iya bambancewa ya hau kan rese ne au ko alal kusbani ko ko ya hau kan yashi ne shi kan bambancin itace yake kai koya shi wannan zuciya in ta zama haka ta zama shirme waya zullu ya suja'u shi tsuntsun kuma ya koma yana kuka wa yana jin daɗi bayan ya hau ga itan da ya kamata ya hau ya ci hawa itan ya hau ya shi kuma ya koma yana waka mai daɗi a sama ai kaga ya zama soko to kamar haka mutum yake fauqaha ha li ghairihi ya koma ya hau kan wannan itaciyar ya hau kan wancan kuma ya waka min hasfi maru wa kulli kitfin dani Wanda akwai 'ya'yan itace kuma kowane ya nuna wanda za a tsinka amma shi ya bari ya koma kan yashi ko tsuntsu ala zani tsuntsu ga itacen da ya kamata ya jira sai ya kidirawa ya je hau kan yashi yana ta waka kan yashi tsuntsu ina hada shi da yashi sannan bayan haka nan kuma wannan itacen duk ga 'ya'yan itatuwa da suka nuna maimakon ya zo kusa-kusa inda zai ci abin shi sai ya bar wannan ya koma cikin yashi kuma yana neman yana neman mangwaro to kaji yawwa malar zali yau kan muna tare wannan tsuntsu to kamar haka fa mutum yake wanda ga addini ga wajen bauta Allah ga aqida shi ya koma wani wuri ya je rike wani wuri kawai ya kankame yana ta shirme a wurin to kaga wannan yana amfani malamin tsuntsun da ya baro itace mai yaya ya baro itacen da ya kamata ya jira ba za a ga ya saje da yan uwan shi ya saje da wurin shi ya fita daban maimakon ya hau nan sai hauya shi kuma ya koma kan yashi yana neman mangwaro ko gwaiba to ya za a yi samu tokatan basira yawwa to shi ne abin ake so ku gane a wani to nan ana so daga nan za ku ji me yasa ake kawo waɗannan maganganu idan muka je gaba ka ce to yanzu wannan da waye ka ba da tsuntsun nan wanda ya ce ba sunayen Allah ba sifofi ba kaza ba kaza me ya kaba ga inda ya kamata ya tafi sai ya tafi shirme ya koma wani wuri za ku ji na Mm. Eh. Eh. ya bata eh, yawwa to kagani yawwa barakan lauri kagani yana hau kan kwauri ba sai kasa ba yanzu zai mutu lokacin muna muna ibtidaiya da ake mana wani al'arabiya ina ji al'arabiya alhadisa ne kowane ne aka nuna mana wayo aka nuna mana kuma yin alkhairi abu ne mai kyau Ya aka ce wani tsuntsu ya zo shan ruwa a rafi yana zuwa zai sha ruwan nan sai ga wata tururuwa ita kuma ta zo ko ta sha ruwan ne amma ta fada ciki ta rasa yadda za ta yi fito daga ruwan nan sai shi ko da ya lura da abin nan gare sai dai lankwasa wani tsinke daga bakin rafin nan kawai tururuwan nan ta kama tsinken nan ta hauta ta taho ta fito ta fito daga cikin ruwa ita ma ta sha ruwa ta koshi sai ta koma ta je ta hau irin wannan kwanan da kake magana ta fito fili maharbi ko ya taho malam ya gama saiti tururuwan nan ta kalla ta ce ka aljaza'u min jinsil amal wannan tururuwa da taiman wannan alkhairi wannan tsuntsuwa da taiman wannan alkhairi bai kamata in bari a harbe ta ba ga zahiri nan ta yi awa tururuwan nan ta lafta da ta ruga da gudu ta ta samu mai mai abun nan mai harbin nan sai da ya ɗaba bindiga shi zai saki ita kuma ta zo ƙasa ta gitsa mai cizo kawai sai haka kiki shi ke nan kunciya ta falla da gudu ta tsere ta sha ita ma kai malam karatu bai yanzu gaskiya ba yanzu to yanzu muna fa yara duk ba muna da iya ake koya mana irin wannan ba sai saboda haka in kaga zaka taimaki mutum kaga halin taimakon mutum ka taimake shi ka dubi wannan yadda aka yi arabiya kuma ake koya mana ta tabi amma yanzu ina duk littattafan ma sun yadda su sun dauko wasu kawai za gaba karatu mutum bai iya komi ba kai haka ba ka koyar to kalli wannan fa ya kwaruwa ce amma ta yi amfani ta ba da fa'ida muhallin shahid wancan kwaunan in tsuntsu ya fito daga nan to shi kenan din na ka zo ba sai a rafke shi ba to haka wanda yake da aƙida in ka shiga cikin ahlus sunna wal jamaa ka saji a ciki za a yi ta tafiya ana turawa ana turawa har aljanna idan ko mutum ya ware ya falle ya shiga wata kungiya firaq dalla to ya falle daga cikin daidai haka za a yi ta watsal watsal ana ya amahuna suna bandan bandan bandan bandan daga nan in ba ya sa ba hau wuta ya fito ko to ne nan saboda haka shi ne nan abin da ake kallo saboda haka sai a kalli wannan yake ce waya zullu yasja'u kaha wale zai ghayrihi min maru wa kullu qatfin dani yana sai koma kan yashi yana ta wannan ihu yana ta sauti yana tsammanin cewa wai nan wurin zai samu duka kayan itatuwa da wani abin nan wanda ina zai samu a kan yashi wa yabitu ya baki ya ce sai ya kwana yana ta kuka a wannan wurin wal mawasilu dahikun ai wa yazillu yashku wa huwa zu shukrani ce sai ya koma shi wannan ya kwana yana ta kuka yana ta kuka saboda ya shiga cikin halaka ya shiga shirme wal muwasilu zahikun shi ko wanda ya kai wurin Allah ya kai inda ake so shi ko yana ta dariya yana ta murna ba bambanci wannan na kwana kuka kai kana kwana dariya ba kai bambanci ba to haka wanda ya koma wurin Allah yake shi zai zo kullum yana ana sa shi farin ciki ya ta murna shi ko wanda ya saki Allah ya kama can a balle ya kama can ya balle ya kama reshe ya sullo ya kama can ya fado ko ta ina wa yazullu yashku shi ya koma kullun yana kuka yana cewa mu dai ba mu san halin da muke ciki ba mu dai ba mu san kaza ba mu dai ba mu san kaza ba wa huwa zu shukrani shi ko wannan yana ta godiya yana cewa mu kan alhamdulillah mun riga mun gane wannan mun kan alhamdulillah mun yi kaza mun yi kaza mun gode ba bambanci hada walau anna aljamal jamala mu'allaqun bin najmi hamma ilayhi bis sayrani yace wace kaga wannan shi wannan da yake wannan mai wannan kukan idan so wannan na kyau abu mai kyau duk wani abu mai kyau ko an rataye shi da taurari can ko min najmi hamma ilaihi to zai gurin ya je ya dauko shi bi tsairani ya je dauko shi amma wancan kuma ba shi ba haka yake ba bari mu ji wannan tukunna sharhi ga sharhi na an ce wallahi ma hada nahar yanzu muka zo ko musqitin musqitin ai musqit ai adil shine mai adalci wannan bai makan shi adalci ba da ya dauki wannan algharamu fa nan ba na biyu algharam alhubbu kenan Ku ga yanzu nan hadda luga ma za ku koya ga luga ga kaza ga abun nan din su abdidani nan ba na uku shine kishiyoyin abu biyu kuma ladani la yastami'ani sune abun da ba yiwa su hadu faqad yartafi'ani kas-sawad wal wal bayad sukan dago sama ce ba zai abun nan ba kaman fari da baki kaga ba zai yiwu ba su abun nan wani zai dauke wani wani zai dauke wani idan duhu ya zo sai kori haske idan haske ya zo sai kori duhu a tarifat fil jurjani yana nan wannan na hudu alwalif wane ne walifu almutahayyir min shiddatil wajdi shine wanda ya dimauce saboda tsananin so yana son abu har ya dimauce na biyar alghabnu fil bai'i shine an naqsu min as-samani aw ghayrihi shine a rage ma mutum kudin abu a cutai ko a bashi abin da bai kwata-kwata bai kai kudin shi ba a mai dukan hanci dai a mai gora a wajen ciniki shine gabni wahan aka ce wahan kai akwai abu ya ce akwai abin mamaki ai kalmatin ne su kalu inda ta'addi min shai. kalma ce wadda ake faɗi lokacin da aka yi mamakin abu ana mamaki ta ce wahan akwai abin mamaki na ga abin yana ƙaura da kanshi min shai. au lillahi ai wal hasra ko ko abin da yake ya faru na abu na jin daɗi rashin jin daɗi wal hasra da bakin ciki mutum ya zama ya rasa shi al jam'u kasibin jam'i ne na kasib wa huwa al killu min ar rabl shine tarin yashi in tarin yashi yayi tudu sai a ce mai kutban was saja'u ai shaddu tayr wa mina'uhu shine tsuntsu idan yana tsalle yana waka yana wannan koke-koken sai a ce mai shi wannan tsuntsu ya hau yana ta murna can qutbu riha qutbu wannan qutbu a kasar kafa qutbu bi ma'ana maqatufun abinda za a tsinko ga inda zai je nemo abinda zai tsinka ya ji daɗi sai shi kuma ya koma ya kanya shi waddani shi ko dani shi ne alkaribu ga kayan abin kusa-kusa ga inda zai tsinka kusa-kusa shi kuma ya koma wani wuri ƙala ta'ala qutufuha daniya ƴaƴan itatuwan nan abun tsinka ne kusa kusa ya fito ko wannan kenan sai ya ce wali lillahi za'iratun bilailin lam takhaf asasal amiri wa marsadas sajjani قطعت بلاد yamma, ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتت على وادي العتيق فجاوزت ميقاته حلا بلا مكران وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فعلا بأن ستراني yace lillahi za'iratu akwai wasu bayin Allah wanda su sun kyale komi sun koma wurin Allah ne sukan yi ziyara da daddare su shirin tafiya komin dare mafi yawanci mutane lokacin da mutum zai je maka da yawa da wahala ka je ka shiga maka da rana mafi yawanci za ka yin ka taho ka tafi nan inda ga nan ma in malarci ko kai dai ka sauka to tsarin da aka yi wani lokaci da an sauka sadda za ka je haramun makka din nan dai da dare ne in daga madina kake tsarin taho wanda ake wani lokaci duk aksariyar tahowa za a yi ta a taho da daddare za ka yi so kana zuwa malam ka aje kayan ka waɗanda suke jagora abu shi to shi kenan yanzu kowa ya aje kayan shi kowa ya kintsa to menene abu na biyu sai tafiya wasu za su zo ce gaskiya suna jin yunwa gaskiya suna da abu ya kuwa adin ka jira su a ci wani kuma ku tafi ku basu don wani shi daga ci abincin zai ce ya magaji shi sai gobe zaya a su kyale shi wannan ba daidai bane haka in mutum ya iso makka abin da ake so na farko yana sauke kayan shi to fa sai nufi wurin nan ne wannan ya je shiga haramin ya je abu to mafi aksariyar lokaci za ka ga ko da dare ne a nan ne dare ka ɗaukai na lokacin bacci amma dare a can malar lokacin fafatawa ne dakarun dare sannan ake zuwa da a fafata a cikin wannan to shi ne yake cewa akwai Allah yana da wasu bayinsa waɗanda saboda sun gane shi ko da yaushe sukan kai ziyara da daddare a lokacin da ba wanda ke tsare su lamta takhaf asasal amiri ba sa jin tsoron masu gadi wanda na shugaba ke sawa ya tare su wa marsadar sajjani da waɗanda ke kai mutane kurkuku ba wanda zai tare ka in ka tashi da daddare ba lokacin da za ka je ka shiga Allah wurin Allah sosai sadda za a karɓe ka ka ɗaga hannu kai roƙo kai cewa ake ma wane ne yake da bukata wane ne wani abu ya damai a mai magani wane ne ya yi zunubi yana so ya tuba yanzu a gafarta mai saboda haka kofa buɗe take sai a ce ga kofa nan buɗe takka ji tsoron masu gadi wanda suke tare mutane wajen ganin in sun zo wani wani kakka ji tsoron masu kai mutane kurkuku duk ba su nan yanzu sun baka shigo to Allah yana da waɗannan don haka saboda haka suka gano suka zaɓi lokuta inda daddare ne suna su suna zuwa su tashi da daddaren nan su yi wani abu in kauma wajen lokacin aikin haji ne sukan bar garuruwan su tafi wancan wurin saboda samun waɗannan wurin kusa-kusa aka ce qata'at da sham sun yanke duk garuruwan sham din nan da nisan tafiyar nan sun mata mat sannan suka fuskanta min ardi tsibata suka ni fuska daga can wancan ƙasa mai daɗi matsala imani inda can ne tushen imani yake yanzu suka kama suka nufi wurin ga nufi madina wa tad ala wadil atik suka taho har suka zo wannan wadi ati, wanda yake wani wadi ne shi can wani cikin tafkunan madina suka gangaro ta nan wurin fajawazat miqatahu suka tsallake wannan miqatin wanda ake na wanda abin nan din madina suka zo suka zo hulaifa kenan suka wuce wurin hillan a lokacin ba su harama ba tunda madina suka tafi ina ni qur'anin kuma ba wanda ya ce musu me yasa suka yi haka sai da suka je madina tukunna suka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah wurin suka daga hannuwansu suka kai kuka suka roki abin da suke so wurin Allah tabaraka wa ta'ala sannan suka ƙara juyowa kuma wa ta ala wadil araki suka ƙara juyowa suka zo a wannan wurin inda yake da itaciyar araki makka kenan suka juyo suka dawo nan wadil araf wa lam yakun qasdan laha fa'lan ya an satarani yake cewa da suka taho ba wani abu da suke nufi kawai na abun nan abun da suke tunani sai babban zato kawai suke da shi zuwa ga Allah cewa za su ga Allah tabaraka ta'ala za su zo su gana da Allah wannan shine abun nan ɗinsu to shine wannan shi ma akwai sharhi al-asas da aka ce can asas da shi can nan ba na daya asas da aka ce fil asli masdaru assa in an ce assa shine ne idza qafa bil layli yahrusu nas idan mutum ya tashi da daddare yana gadin mutane ya bi ta nan yana gadi ya bi ta nan yana gadi sai a ce asa to su ba sa jin tsoron wannan mai gadin tunda wurin Allah suka tafi Wayar shi alar raiba yana yawo ya harisun nasi yana gadin mutane wa sannan wa shi ala raiba yana neman waɗanda ake ganin masu laifi ne almuradu bihi huna jama'atul hurras ana nufin masu gadi dai shine din asasas marsad kuma makanin rasadi wurin tsaro inda ake tsare mutane at-tayammum sun yi wannan ai qasda da shi shine mutum yayi nufin ya tafi wurin ardu tsiba ardu tsiba hiyar madina ita ce madina darul hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya tusanna yasriba da ana ce mata yasriba ne amma shi yasa mai ashifa yace wanda ya karatu sai aka ce mai madina sai ya ce shi yasriba zai ce to za a mai ladabi mai tsanani in ma ba ce ya fita ba wannan ba a faɗin madina a matsayin yasri ba yanzu sai dai ta dalilin karantawa ko ta dalilin tarihinta mutumin da aka ce mai madina sai ya koma kamar yadda yan a da yan a ba sa ce mata madina tulmunan ba sa ce mata haka yasri ba su ke cewa ya ce mata yasri ba za su ce su ba su yarda da addini ba duk abin da aka ce an ce kada a ce ya ce shi su za su ce ba a dawowa yanzu madina mutum ya rika ce mata yasriba sai a matsayin tarihin ana ba da labari a ce da asalin yadda ake ce mata yasriba yanzu ko ta zama tsiba ko ko madinatul munawwara to da wala ka mutum zai abin nan din su ne ce abin nan ba ko haramul madani ba ni wannan haramun makki wancan haramun abin nan ba amma waɗannan mutum ya koma ya ce rika faɗin wannan ingili da addini ne to saboda haka dacin ana ce mata yasriba amma daga baya musulunci ya canza mata suna ta koma tsiba ko madinatu nabawiyya da haka wannan shine abin nan din su al-matlau shine wurin da ake kallo inda ake lekawa wa huwa zuhur kune bayyana abin nan shine min ardi ibata matla al-iman inda imani ta nan ya bayyano sannan na shida wadil atiq wadi wadin ne min awjatil madin shi wadil atiq din in ka jance wadil atiq to wani wuri ne daga cikin wasu abun nan kwari wasu abun nan na madina tsakanin dutse da dutse wanda suna madina wanda yake na ahlul madina audiyatul madina a halamin minha annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi yake abun nan ita ce yanzu muke ce mazul hulaifa wanda daga nan ake harama wanda ya je aikin makka idan ya wuce madina to idan za a zo daga nan sai ya shiryo ya zo zulhulaifa sai ya harama kuma wuri ne wanda yake tunda su addinin ya dame su in ka zo wurin ma sai ka ji kamar ma da zai dauko ka ɗauko shi ka dawo da shi Najeriya saboda ku samu masallatan kawai da da kyau an gyara komi an tsaftace an gyara an yi wurin wanka na maza daban na mata daban malam kuma in kana son ruwan zafi ka tabo ruwan zafi in kana son ruwan sanyi ka tabo ruwan sanyi ko da an zo lokacin sanyi za ka ce kana so kai wanka ko kana so kai alwala ba a ce ba za ka iya wankan haram za ka iya duk abin da kake so gashi nan malawun ni dai ba masallacin da nake tuna da shi malam abubakar in dai masallatan nan banda harami to masjidu aisha wannan yanda aka yi masallacin nan tuna ce ce wayo a ce yanzu ina da kuɗi ai sai sa kawai ji a ɗauko hoton masallacin nan a yau design ne cince shi za a yi bana ana wallahi malamin malam ne ni na ce ya na yi to ai dole to ya za a da inda kuɗin dumi za a yi ba kuɗi yanzu ma da da kuɗin horon nan sai da na gamu da wakilan abin suka ce kun shirya ne za ku sai wurin nan yana nan hannun mu yanzu da da kuɗi yanzu da ba amma da ya zama kabar kana ai da ba za ku ma ji ba sai dai yanzu ga muku ce to jama'a alhamdulillah jiya na je mun gama wurin nan na gaba shi ma zama namu ba ina ba kuɗi ga bukin zuwa malam ba zane bir ba ba kaya ba kaya malam ya Allah ka kalli zaman nan da muka ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da yanka da ka, Allah ka mallaka mana wurin nan mu haɗe mu ce mu mu haɗa wurin nan abin nan ya subhanallah alam Allah ka wadata mu malam masallacin nan ka je Madina nan ka kalli abin nan malam ka fashe kai kuka kai kuka ka ce malam ba mu addini kawai masallacin nan malam sani in ka ganshi wallahi sai ka fara tunanin ko dai ma ba duniya bane masallacin ne ko lahira ce kawai aka je yadda aka yi masallacin nan da ginin da kyau da kwanakwanan kwanan da aka yi wurin da wurin wankan maza da wurin wankan da yadda aka gyara shi wallah sai ga kamar daga sama ka dauko shi aka aje a wurin kawai ka san shi harami ba ka iya ganin iya girman shi ne to ba ka iya ganin iya kyan shi don duk inda ka zo kawai sai dai ka ga iya inda ka gani ka ga kyan saboda bai ka hango wuri daya amma wannan ka gana ma sai ka zagaye shi to ka tafi kuma masu masjidu ba. ga shi ma yadda aka maida shi kaga dai ka ce yanzu da ce mutanen nan su ba mu masallacin nan kuma zai dauku mu zo mu cicibo shi kawai mai na ba mu fala ba a ji Allah ka taimake mu an ka je wurin ma wani abun ma kai sai ka rasa bautar za ka yi ko kai ta ta kai ci ma Allah sai ka rasa abin da za ka yi bautar za ka yi ko kukanta kai ci ka shiga cikin masallatan unguwa ka ga duk sun mafi mu masallatan ma da muke ji da su na unguwa ma sun fi tsari sun fi kyau sun fi ga abin nan komi ga yanan malam abin nan abin an sauka ke shafi a yana hmm? waɗannan ai ba ma addini suke nufi ba ba ma addini suke so ba gaske ka ne in ba su sani ba dama wanda duk ka jima yana zagin wani daga yan shi a yaji labarin abu tutu ne zai karanta yan shi a yace sun yi kaza dama a kuma su babba aƙida su ƙarya ita ce tara gaskiya ita ce daya duk abinda za su faɗi me zai biye mutu tashoshi ne ake samu a yi ta sawa a yi mutum ya ta ji bai masan tashar da yake ji ba kuma ma kai sa'a ba komin takasannin ka yi an jawo ka nima wata da suka ja ni nan wallahi sai da suka ja ni sai da malam abubakar allah ya taimake ni malam abubakar ya zuma mai igiya ne tsalle hato zuwa suka yi fa suka ɗauko tashar shi'a suka ce an ga wata suka yi bayani suka ce komi da komi an sanar wasu kasashe ma sun abun nan ba sai da na zo kawai nan hannu na ce an ce an ga wata tsam ana bukari ce ma ai Allah da ka dan diba sama kaɗan za ka ga logon yan shi'a yan shi'a ne suna so su burkuta mutane wallahi yan shi'a ne to haka za su ɗauko labarai na wata shekaran ma su ɗauko su ɗauko su ɗora kan abin nan su burkuta mutane gaba ɗaya mutane su ce ai ma ba tsari abu wallahi yan shi'a ne

to kaji ko eh eh eh to lalle kuma ita cewa dama gashi gashi yanzu mutum kawai wani abu ya shuru ai da balbalan da shi a suke ba mutane shi a zai riga sun ɗauki kamar yadda dai sai shaidan ya dauko alkawarin shi fa sai ya halakar da mutane sai dai wanda Allah ya tsare to fa fata shi a suke su fa duk inda za su bi su hizgo mutane su ja mutane su kai su baro to sun yi wannan tanadin kuma abin nan ba gaskiya ba jiya nan nake maimaita ran nan nan muka karanta nan zagin sayyidina abubakar da suke da sayyidina umar shi wanda suka ce shi suke bin shi da kai shi bayanin shi na nan ina ganin ma za mu fito malam abubakar ka kawo mana ni na ka san ma zai iya yana nan ma ne ta a ɗauko shi ku ɗauki wurin kai ku ɗauki wurin da shafin wurin da bayan wurin ku ɗambara shi cikin abun nan wanda zai karanta ya karanta ya gani shi aliyu na bi talib maganan da ya yi shi ya yi magana ya dawo ya yi magana ya ce waɗannan da dattijan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son su ya mutu yana son su ya yarda da su duk wanda zai wulakanta su ya ce ni ne ba ni na sa shi ba ba ni ne mai magana ba ya ce wanda ya ƙi yadda da su Allah ba zai yadda da shi ba ƙarshe ce kai Allah ma ya ne ma wanda yake wulakanta shi ina nan cikin a da shiya in kun ɗau bangon ba nan bangon littafin za ku fara ɗauka kamar haka sai ku je can cikin shafin sai ku ɗauko shafin ku damfara a wurin wanda zai karanta ya karanta ya gani wanda ba kwa zai samu mu ma da muke karanta littafin yanzu ba mu da shi wasu photocopy su kai littafin mu ya samu yake da shi to kauna ka ga wannan abu so na wannan abubuwan ba daidai ba ne amma mutane ba sa karanta abin nan in an ce su zo su karanta abin da ya shafi a kaida sai su yi mutum ya je ya shige shi a bai ma san yana ciki ba su yi su ta jan shi suna da maldamal da shi bai ma sani ba sai mutuwa ta zo mutum ya shiga uku kuma mhm. kun gani sau da haka wannan shi ne abin din su aka ce sau da haka ba daidai ba ne ina ne mukalli'un wadil abin nan ne ko sau da haka yawa wajen ne ba yawa barakan lafi shi ne hada alamu yawa in za wanda za ku yi tsaye eh, wannan taso ga gani ɗayan eh, eh, asan zo idan ko ka ɗau nan sai ka zo ka ɗauko nan shafin wannan wannan shafin eh har zuwa nan har zuwa yanan yanan ne ya yanke shi a tashi daidai wuri ko kuma ka ɗauko ma daga baya inda full page ɗin yake inda maganar ta farawa ga inda maganan ta fara na yawwa yawwa al'imamu ali wasu haba sai ka dau nan sai ka hada da wannan ne. ai ga ci kari ci gaba ne a zuwa nan wani. yawwa zuwa haka zuwa ina ne a bari mu gani a wannan mashi ne mulmi mu gani daga nan ma eh. eh eh eh daga nan shi ne daga nan ka ɗauka an ja'far ɗin nan na sau na aka waɗannan suna suka ce wadi la'atik alu a halla min hun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi nan ya harama da hadi wa hadi a ni atin bil ati. wani mai zuwa ya zo man a wannan wurin da ake ce ma ati, faƙala salli fi hadal wadi al-mubarak ya ce man kai salla a wannan falalar wanda wuri ne wanda yake mai albarka ثم قل عمرة في حجة فننتكي كاينيا عمرة لك على عيك حج أخرجه البخاري كتابه وأن كتاب مزارع وأن باب من أحيا أرضا مواتا وأن باب الإمام البخاري يستد شكينا وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وادي العتيق المراد به ذو الحليفة شيني وأن نعم أقفكو اي عقيق جسكيا وعقيق بعقيق هيني نبعثا جسكيا عقيق وادي العقيق اي بارك الله فيك وانا جاي وادي ني اتاني اتن بالعقيق كو فقال صلي في هذا الوادي المبارك ثم قال عمرة في هجة ونيني نبعثا با با عقيق بني عقيق ني عقيق يا بتوكو اقرده البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه wadi al-aqiq shine al bihi dhul-hulayfa shine wurin dhul-hulayfa kenan wa huwa miqatu ahli madina shine miqatin ɗan madina kuma mun muka ce mun shayin abin nan harama wuri wadi al-aqiq ay yaqaw ay ghurba al-madina yana can kusa da yammacin madina yake yaxtariqu al-tariq ila makkah hanya tana ke ta ta wurin har zuwa wajen har zuwa makkah wa qad ittasala madina yanzu duk gine-ginen madina masu sun haɗe har wurin wal aqiqu ashhur aw ash wannan ko ashhur ashharu awdiyatil madina shine mafi shaharan wuraren wato a wannan din madina wa kana qadiman yaqaw fi bilad muzaina da can yana faruwa ne a wajen yana cikin garin muzaina ne da can wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam a aqta'ahu bilal bin al-harith al-muzani manzo Allah da aka yaki aka ci nasara sai yanke wannan wurin ya bada shi ga wani da ake cewa bilal bin Haris al-muzani وفي كتاب الحج من صحيح البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك مبارك ya cikin ya cikin wancan a bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan aqiq ai wuri ne mai albarka shi yasa wannan yana da kyau wanda suka san wurin idan mutum ya je zulhulaifan nan ya fi ma mutum abin nan mutum da dukan dai akwai miƙati da aka yi magana na wurare amma mutum ya sa a ya tafi madina ko kama wanda zai je umra inda zai zo mutum ya samu a cikin shadid ɗinsa da zai yi sai ya ce madina zai fara zuwa in ya je madina ya ziyara ya yi abin da zai yi ya taso kaga sai ya taho wannan wurin gashi nan annabi ya jaddada cewa wuri ne mai albarka wuri ko mai albarka an faɗi abin nan ɗinsa abin da ake nema in ka zo wurin kai albarka so na in ka zo wurin ka yi addu'o'i ka yi harama ka yi abin da ya kamata a wurin nan ya fi akan ka yi daga wani wuri ni dai a fahimta ta domin nan wurin kun dai annabi sai da ya kara jaddada ma mutane wurin da za a ce nan annabi ya fifita yana da matukar muhimmanci duk da sauran wuraren ba na da darar da sun da miƙat ne dukansu nuwaƙi ne amma bai kama da wannan ba wanda aka zo daga kan shi ya ce jibrilu ya zo ya gaya masa cewa wannan wuri mai albarka ne saboda haka mutum yana da kyau ya zama ya taɓa yin sallah a wurin har zai samu dama tunda yanzu ka ga mutumin da ya tafi abun nan masjidu ku ya je ya samu ya taɓa yin sallah a rayuwarsa ba ƙaramin abu ba ne irin waɗannan abubuwa manya-manya ne to yawanci in ka tafi irin wannan wurin sai ka tsaya kai ya zama a matsayin gashin kanka kake ci don in dai ka haɗa kai da wanda abin nan bai dame ba to karshen ta iyakarka da masjid kuban nan so ɗaya in ba sa'a ba ma aka yi sakaki har sai ka je ka dawo baka je wurin ba baka je masjid kuban ba kuma gashi nan an ce duk wanda ya je wurin ya yi sallah raka biyu ya yi umra wa ba a ce in ka je da safe ka koma da yamma ba kai ba duk sanda ka je ka sallato raka'a bi kai yi umra to ba za ka je ka yi umran nan da yawa ba da wurin da ma yanzu an hana mu zuwa da kuɗin ka ma baka sai da dabara an zo yanzu an je an ce corona ba ta ƙare ba duk ta duniya ta ƙare suna zuwa wurin bandan mu to aikin hajjin ne za a je yanzu ba mu sani ba tunda amma ba amma bude ma umra ba ne za a zo bude aikin hajji kuma daga baya sai dai wani abu daga Allah ba mu san fa mu shekarar da za mu je haji ba yanzu sai dai abin daga Allah ne kawai amma ba san wata shekara ce yanzu Najeriya za su je aikin hajji ba saboda su ko ina ciyan yayi sauki amma mu nan bai sauki ba sai su ƙara cewa yana nan yana ta ma ƙara hankoro amma ƙara samun sabon wuri tun ana samun kuɗi mu duk abin da ake samun kuɗi a wurin mutu ya zama jari ya zama hujja jari shi kenan sai dai Allah ya ba mu mafita kuma ba da za'a Allah ba mu mafita wannan shine abin da za a kalla to haka waɗannan mutum ya samu ne samu dama ya je wurin nan ya iya abin da zai iya yi sannan kuma ga abu kaman da sauki ba sauki za ka je sau ɗaya in ba isa abu ba sai kana da rabo ka tsara zuwa ba to tun da ka je ba sai ka iya abin da za ka iya yi ba ka dage ka yi iya ƙoƙarinka wannan kuɗin da ka je da su ka yi hidiman wannan bautan ka gama ba wani abun nan ba wanda za su zo su ce sai yi tsaraba ta dame ka kace ka saboda haka kaɗi ka ce saboda tsaraba tsaraba ka dai dawo lafiya an wallafa maran ka sai ka so ma mutane wani abu ko sai ka so ma wasu kaya abin nan ba in ka samu dama na da kyau ka yi ka so tattafan ka ka so waɗanda kake bukata ka so abin nan ba to in ka samu hali ka so amma dai ka fara gama waɗancan ayyukan tukunna ka yi abin da ya cancanta ya samu abin nan fa kawai za ka ɗauka ta kai ka kuma in kuka tafi da shi za ku yi sharaɗi za fa ka kai ni ne ka aje ni ka jira ni in yi sallan ka dawo da ni in ka ga in ba ga ba kawai ka ya kai ka iya kai ka yi tafiya shi kai ka zauna kai abin da za ka yi ka gama kai abin da za ka yi sai kuma ka to ka taro wata ka dawo ba shi kenan ma to kudin ka kana da kudin ka mai matsala sai shi ba zai jira ka ba ko kuma kai kaga za ka daɗe za ka cutar da shi sai ka kyale shi in yi aje ka kawai ce je ka to ya zaka ka ka dawo in zan nemi wani in na fito na nemi wani shi ma ba ya ma fi son haka ba ka bar shi ya tafi ya nemi wani amma an ba ka ba zai ta jiran ka in ya jira ka ya ce ba ka minti biyar ka sa bai ta leƙawa yana ni yana jiran ka haji yalla yalla yalla shi ne burin shi bai mai da kai dauko wani to amma an ka sallamai fa sallamai ka je ka nemi wani kudin nan dama ka je da su ne dan kai bauta Allah Allah ya kyauta hillan aka ce hillan miƙatahu, hillan ce wannan shi ya wuto wannan miƙatin sa wanda yake hillu ne hillan ne ayyani min ghairi ihramin bi umratin wala hajjin a lokacin bai harama ba da umra ko hajji wadil araki kuma ba shi ko makka ne wannan kowane da yadda ake kiran shi wancan kun ganshi an ce mashi shi kuma wadil aqiq ko wannan kuma wadil araki لأن arak من نبات الحجاز domin wannan ita ne arak wanda kamar ake aswakin nan da shi hija abun nan ne wato akwai abubuwa da Allah ya hore su ko a wani wuri kuma inda aka hore su nan ne ta dai wannan itacen arak din baya yi a Madina da aka yan Madina sai dai a dauka daga nan su ma kai masu kamar yanda zanzam kuma babu shi a Madina sai dai a dauka daga Makka a kai masu to haka kuma wancan abincin da Annabi ke so hais din nan shi kuma babu shi a makka sai dai a madina na taba gaya muku cewa ina cikin masallaci wata rana a madina sai aka zo ana raba wannan abun an yi azumi ana ta zuba shi a cikin abun nan ni kuma na gaban ya azumi ba kawai lokacin kawai aka ce in ci na ce a na kici shi ne bayan an cinye kawai sai na ji shi wancan din yana ba wani labari yana gaya masa yana ta ya tambaye shi ina jin wani abun nan din America ne yana tambayan Larabe yana ce wannan abincin wani iri ne akwai daɗi da abun Ya ce wannan shine hais shine abincin da Annabi ya fi so a rayuwarsa abun nan ba yace babu shi a ko ina duniyar nan sai a Madina ko a Makka babu daga nan ake kai musu na ce inna lil eh da tashi na fara nema ko akwai wanda ya rage wani dan tsakwaso dan saura saura in samun abun nan ba ina an kwashe kwano ne na ƙara targetin na dawo ranar da aka azumin na ce to tun da rashin azumi bari yi wa azumin taho in nemo ina ban samu ba to da na zo ina ina kwafe da wannan abun malam na ƙara komawa na je na nema shi ma ban samu ba masallaci muka nema madi ba mu samu ba Allah ya taimake mu mun zo makka muka samu wani bawan Allah dan ganin suke bayan Allah mutanen alhamdulillah ina zuwa na je ɗakin su na ce masu ni abin da nake nema gashi gashi sai ya ce ai malam ka kwantar da hankalinka na samo shi a wani wuri na sau na ce ɗauko shi aka ɗauko aka ɗaya man na afa na afa na afa na ce sai an man kogunna <laughs> ya ce ina da ce wallahi sai <laughs> a kunsan man ya ce a kunsan man aka kunsan man ya ce wannan an ce shi ne abincin da annabi ya fi so abincin nan akwai abin nan ba to kaga babu shi a madina ko ba a makka sai a madina mun zo makka duk inda za mu shiga mun shiga da malam bakar mun nema duk shige-shige malam bakar mun yi yawon duk inda za mu shiga cikin makka mun nemi abin nan babu musaya fa ko ma akwai wanda aka kawo daga madina a makka an kawo babu ba mu samu ba Allah ya sa ina da kulli a cikin abin nan to da haka Allah ya tsara wasu abubuwa kamar wannan itacen arak ne ne babu shi a ko ina sai sai makka a wancan da ake ciro shi to haka kuma su kuma madina suna da nasu abin? to Allah ya tsara abubuwan ne dan darajar wuraren kowane da darajar wuni shi ya fito ko to shine na aka ce saboda haka wannan shajarun ne yu'khadhu minhu siwa kun gani itaciya ne wanda ake ciran itacen asuwaki? wa huwa yanbutu bi ardil hijaz kawai yana ci tsirowa ne a wancan ɗan. in ba nan ba babu shi A nan ƙasashen hijaz ake samun shi kun dai san itacen arak ko wannan ake shi nan da shi ya sa ake da mahimmanci mutum ya rika amfani da shi yana da kyau sosai ya fito sai nan alfalu ya ce husnul zanni ne billah kyakkyawan zato ne ga Allah wa tawakkul khairi wa misaluhu misalul fa'li an yakuna rajulu mariban misalin kwatankwacin wato fa'alu ne muke cin ma fa'alu ne da Hausa shine arashi wasu suka ce arashi suka ce me arashi to Eh, eh magana ta daidai eh shi ne arashi dungu haka arashi malam sani mai arashi zagi aka kai sai shi ne a mutum dungu a mai habaiti kamar eh, yaki a ani wasu ma a ya jara wannan kamar yadda suka ce hannunka mai sanda to amma shi wannan shi wannan fa'alu abinda suke nufi kamar yanzu mutum ne misali yana rashin lafiya kenan yana cikin rashin lafiya wasu na cewa wato Allah ya baka lafiya sai wani shi yana wani wuri bai san maganan da ake cewa ba sai ya ce ta salim insha Allah ya ce ka kubuta in Allah ya so na shi ne min shi ko to ni haka na san shi ana shi. kuma kai ce ma wani in ba ya gara a da yi haka shi ne shi ni ko ina ce shi arashi kai wanda kake nufi shine hannunka mai sanda hannunka mai sanda ko habaici to habaici kuma daban arashi daban kai yanzu nan kana cewa gobe insha Allahu zan tafi zamfara sai wani na magana can wurin sai kawai ya ce insha Allah za ka je lafiya ko ba da ka yake ba shi maganar su ce sai ta yi daram da taka sai ta haɗe to shi ne fa'alu ba gane ba kai ka ce gobe za ka zan fara insha Allah ka ce gobe kana kana gaya mala ayuba kusa da kai ka ce gobe insha Allah zan tafi sokoto kuma ina sa ran zan dawo jibi insha Allah sai wani shi kuma suna maganan shi bai san ni kake cewa ba sai ce kuma za ka je lafiya ka dawo lafiya insha Allah ka ga maganan ba da kai yake ba amma kai kuma maganan da yayo kuma za ka je ka dawo insha Allah shi magana shi yake shi da wani sai daidai da kasa ta tafiyar nan sai shi kuma tashi ta faɗo kuma za ka je ka dawo insha Allah ya fito to shi ne fa'alu Don haka marar lafiya yana kwance ba shi da lafiya misali yana ta cewa ana ta ce mai insha Allah sai kawai ya ji wani ya ce daga wani wuri sai ce an ta salim insha Allah ya ce za ka kubuta ko kai da kake ce ma mutum mara lafiya in ka zo gaida shi ka ce la ba asa tsahurun insha Allah ba fa'alu kai ba Ka ga ai baka sani ba ka sani ko zai mutu ko ba zai wani abu ba amma kawai sai ka ce la ba asa tsahurun ka ce ba laifi insha Allah kai wankakke ne in Allah ya so an gama ma tana cewa ciyan nan ko za ka tashi ko ba za ka tashi ba sai ka ji wani ya ce la ba asa tsahurun insha Allah shi kuma ya ce ma wani ne sai daidai da naka to shi ne muke nufi na to shi ne dai nan a ƙarashi da na san shi ko ni ne ban gane ba wa misalul falu an kuna rajulun maridan kun gani misalin mutum ya zama bai da lafiya ko yasma'u akhar akar ya kulu salim sai ji ya ce mai ya salim ya wanda ya kubuta ya warke wa yatafa'alu zalika annahu wa min maradi sai ko ce tun da wani ce ya salim insha Allah zai warke daga wannan ciyon nashi to fa'alu kenan ya fito ko to nan za mu tsaya duk da mun yi nisa ta abin nan ba ku dore mu gane waɗannan abun dan za a zo a sharhin su ai bayanin me yasa aka kakkawo su da kuma bayanin yanzu mutum zai hada har da luga zai koya da luga mutum sai ya samu kundin rubuta kalmomi sai ta rubutawa a ciki dan ran da ba littafin mutum ya zama zai iya fahimtar abin da ake so a ciki Allah ya mana taimako na'am to Allah ya ba da Allah wanda zai je interview Allah ba da sa wanda kuma ya rasu muna fata Allah ya ji kansu gaba da kuma Allah ya kyautata ta mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا